أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya da ya ƙaddara mana haduwa a wannan safiya ta Asabar ashirin da ɗaya ga watan shida. Shekarun hijira dubu da ɗari hudu da talatin da tara don ci gaba da karanta wannan littafi sharhu masa'ilin jahiliya. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية wanda yau cikin yardar Allah za mu tashi a akan matsala ta 118 al-imanu bi ba'adin rusuli duna ba'adin. ita ce al-mas'alatu saminatu ashara ba'da mia matsala ta ɗari da goma sha takwas shine yin imani da wani manzo ko wasu manzanni amma sai a wa wani manzon wannan kaga jahiliyar yahudawa ce jahiliyar nasara su ne suke imani da wasu manzanni su kafurcewa wa'yansu at-tafriqu bainar rusuli shine rarraba tsakanin manzanni wannan gabar ita ce abinda shi Muhammad ibn Abdul Wahab ya aje wa matsalar abinda ya faɗi kenan kawai A tafriku bainar rusuli shine malam shi kuma ya dau alƙalami yace a sharhu at-tafriqu bainar rusuli wannan gabar da malam yace at-tafriqu bainar rusuli bil imani ba'dihim wal bil imani ko bi ba'dihim wal kufr bi ba'dihim shine imani da wasu cewa da wasu kaga an raba su mutane ne guda biyu aka ce uwa ɗaya uba ɗaya suke sai ka ce wannan kam na yadda abdullahi ne ya haife shi amma wannan bai yadda ba Ba ka raba su ba kana so ka ce ba ubansu ɗaya ba to manzanni ne duka Allah ne ya aiko su sai ka ce ka yi imani haka ne wannan kam amma wannan ba ka yadda ba kaga ka raba hanyar su don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aiko manzanni gaba ɗayansu kuma ya wajabta wa masu imani su yi imani da su. Imani da su wajibi ne ga kowane musulmi na kowane zamani, ba wai sai musulmin wannan zamanin ba musulmi tun daga lokacin da aka fara aiko manzanni wajibi ne ka furta ka yi itiƙadin cewa duk manzon da Allah ya aiko gaskiya ne shine al'imanu bi ba'adil rusuli wal Kufu bi ba'adil rusuli shine abinda wannan kalmar take nufi imani da wasu daga cikin manzanni da kafurcewa wasu da la'akar kenan min sifata ahlil kitabi khassa wannan jahiliyar ta ke banta da ahlul kitabi kadai kitabi kadai su suke da wannan muguwar aƙida ta jahiliyar yarda da wani annabi da kuma bijirewa wani annabi amma mushrikai maguzawa majusawa su kowane annabin ma kawai ba gaskiya bane su duka kawai to amma yahudu za su ce ma mun yarda da annabi Musa ko amma ba mu yarda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam haka nasara za su ce sun yarda da annabi Musa sun yarda da annabi Isa amma ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma alwataniyuna wal mushrikuna fala yu'minuna rusuli aslan amma su wasniyuna masu bautar gumaka wal da sauran mushrikan duniya duka fala yu'minuna bir rusuli aslan su ba ta imani da Manzani ma samsam gaba ɗaya ma su basu yadda da su ba bal yakfuruna bir rusuli jami'an su kafurcewa manzannin gaba ɗaya suke yi kawai ba su yadda da su ba shungulla suka kawo su a bar su kawai tunanin tsoffinsu ya ishe su al'adar gargajiya yawwa kar wani ya zo ya tsoma musu baki amma yahudu fa innahum kafaru bi isa alaihi salatu wassalam wa kafaru bi muhammadin amma yahudu sun kafurcewa annabi isa sun kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa nasara kafaru bi Muhammadin amma su a gane ko amma su nasara sun kafurcewa sun kafurcewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun imani da sauran su yahudu annabawa nawa suka bijirewa annabawa biyu annabi isa ma da ya zo suka je kai mu muna da namu eh lan ya dakulu jannata illa man kana huda eh in ba yahudanci kake yi ba ba kai ba aljanna kin nasara ala shay'in nasara ba akan komai suke ba ku rabu da su to su kuma annabi isa alaihi salatu wassalam da yazo ya tirsasa nasaran gasken sun yi imani da annabi musa amma kuma bayan ya tafi su wa'inda suke rike da wannan lijila kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka kafurce masa kaga su sun yadda da annabawa duka amma banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudu kenan nasara sun yadda da annabi sun yadda da annabi musa da sauran annabawa duka amma ba su yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan wanda ya kafurcewa daya da wanda ya kafurcewa biyu da wanda ya bai yi ma imani da ko daya ba duk ya kafurce musu duk dai suke don babu wani mutum da za ka ce ni kam ai duk annabawan nan gaskiya ne in banda annabiwa ne to yanzu duk ka ƙaryata su eh. kamar ka zo ka samu mutum ka ce wallahi na yarda ƴaƴanka duk ƴaƴanka ne in banda Abdullahi yanzu su sauran kannen da yayunsa suna jin dadin ka ka ce wa kannen su shege ne ko ko uban ya ka burge shi wa ka burge a ciki ko ko ita uwarsu ka burge ta eh duk ka musu laifi to don haka annabawan Allah duk wanda kai ƙaryata to kamar ka ƙaryata sauran da duka wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami'i duk mutumin da ya kafurcewa annabi daya kamar wa dukkan annabawa kamar ka ware wani waliyi ka ce shine kawai waliyinka sauran waliyai duka baka yadda da su ba to dama ba waliyan bane kenan in dai waliyi ne to kowane waliyi ma naka ne don waliyi dan uwan waliyi ne kai ma fata kake waliyin ne aiko to don haka ba kai ba kin wani waliyi duk wanda kan yana ware wani waliyi yana ta ne kawai waliyi sauran waliye ne amma ba a harka da su yauwa in ka riga kai imani da waliwa ne <clears throat> ka shiga ɗariƙarsa to ba kai ba ziyartar wanda yake cikin ɗariƙar waliwa ne to kenan ba musulunci ba ne musulunci kan malaman musulunci duk ɗaya ne duk abu ɗaya suke kira don duk magada annabawa ne idan da gaskiya ne waliyin ƙadiriya da waliyin tijjaniya da waliyin waye-waye inda har waliyan ne ana da garantin waliyan ne daga Allah Allah ya riga ya sanar da mu manzo Allah ya faɗakar da mu akan waliyan ne to me yasa za mu yi imani da ɗaya mu bar ɗaya me yasa za mu yadda da aikin wani mu na wani me yasa za mu yadda da warodin wani mu ce na wani kuma ba mu kenan ya nuna wani musulmi ne wani ba musulmi ba ne wani na Allah yake yi wani ba na Allah yake yi ba ko to in dai har malamai duka na Allah ne duk malami ka yi imani da shi sai dai in ya bayyana na san ba na Allah yake ba yana son zuciya an gane wannan ko domin al'udama warasatul anbiya'i an ce su suka gaji annabawa matukar wannan aka ce sunna yake karantaswa wannan ma sunna yake karantaswa wannan ma haka duk abu ɗaya suke karantarwa idan da za ka je wata ƙasa mai nisa sai ka daɗe baka ganin ƙasa kafin a iso da kai gurin to in ka je ka tar da malamin sunna in yayi karatu idan da yana yi ana fassara maka za ka ji irin nagarin ku ne ba bambanci in ko ka ji bambanci to ba na Allah bane da manzonsa ina fata ana ganewa to don haka inda ake gane shirbuci za ka tarar yaran rabu kuma yana kin juna yanzu wayancan annabawa ne ma kawai ba sun ce na yarda da annabi isa kaga ko ai babban annabi ne babban mansu <clears throat> amma imanin bai masa amfani ba saboda ya karyata wayansu annabawan kai ma in ka ce kana son waliwa ne amma ba son waliwa ne ko ziyara ba za ka kai mar ba to kai ma ba zai maka amfani ba dun na Allah ne kuma ka tsani ɗaya ka so ɗaya eh gaskiya ne ba gaskiya ba ne don haka duk wanda aka ce waliyi ne to ka ɗauka kawai ɗan uwanka ne in har waliyin ne ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna gaba ɗaya Allah jami'in su yayi yace babu wani bare in dai ullahi ne waliyan Allah kam gaba ɗayan su gaba gadi a gaban ubangiji ba tsoro ba bakin ciki ba taraddadi ba shakka cewa za su samu rahama to menene na bambanta su kai ina ka samu wahayin bambanta su ka ce in an shiga naka ba a fita a shiga na wani sannan kuma na wani in an shiga naka ba a wa ma ziyara a gurin na wani haka fa ka'idodin suke idan da kai babba ne aka samu ka haɗa tawaga ka kai wa wani malami ziyara to in ka dawo sai an ja kunnenka za a ce kai ɗin nan munkiri ne yauwa imaninka na rawa har ziyara kake kaiwa yanzu muna da ‘yan uwa kusan in ce ɗalibai wa'inda mun yi ɗalibta da su tun na ƙolanta amma za ka ga ziyararsu da mu wani lokacin sai dai haka nan saboda wannan ainihin kamfen ɗin da ake musu ba a kai ziyara gun wanda baya ɗariƙar kafa da yawa sai dai in kai kaje ku gaisa amma su ba a zuwa don kai munkiri ne kai ba a yadda da naka ba akwai matsala wa'annan mutane su suka fara raba kan al'umma yanzu kuma suka dawo suna cewa wa'annan yahuda sun zo sun raba kan al'umma kuma su suka fara su ne suka raba yanzu an zo ana ƙoƙarin a hada sai suka juyi abun suka ce wayannan ku rabu da su sabon abu suka zo da shi to su kuma tsohuwar bidi'a ce tsohon ƙage ne tun na lokacin yahudu da nasara su ne suke bambanta annabawa yanzu kuma tun da ba annabawa su kuma suke bambanta waliyai <clears throat> wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bil jami' duk wanda ya wa annabi daya to shi ya kafurcewa duka ne li'anna rusul tariqatuhum wahida domin annabawa manzanni hanyar su ɗaya ne ɗariƙar su ɗaya ba su da wata ɗariƙa daban-daban ɗariƙa ɗaya ce eh, in ka jana wace ɗariƙa kake to to a ɗariƙokin sun fita kenan to annabawa ka duk a ɗariƙa ɗaya suke to ya ku kuka zo kuka yi ɗariƙo da yawa manzanni dai ɗariƙa tuhun wahida ɗariƙa su ɗaya ce wadinuhum wahid addinin su daya dariqa shine kudurin su duk kudurin su itikadin su la ilaha illallah tauhidi shine dariqa su addinin su addinin musulunci kakafin su wahum ikhwa su yan uwa ne ba wanda zaka so ka yi wani kuma wancan din ya soka ka tsani ƙanena kana neman sa za ka kashe in ka ganni kuma ka kama ni ka rungume ka sumbance ni ka ina son ka ina ka gawa ne ka yana nan 'dan iska yau in mun haɗu kai na kashe shi yanzu soyayya tana nan tsakaninmu to ai mu ‘yan uwa ne ya zaka iso kuma kana zagin ƙanena ka ce wai ni kuma masoyinka ne faman kafara bi wahidin minhum duk wanda ya kafurcewa ɗaya daga cikin su fakat kafara bil jami'i duk wanda ya kafurcewa ɗaya ya kafurcewa duka fal hujjatu allati ma'ar rasul allazi kafara bihi hiya al hujjatu allati ma'ar rasul ma'ar rusul allazina amana bihim ma'ana fal hujjatu allati ma'ar rasul allazi kafara bihi hujjar da wannan manzon da ka kafurce mawa hiyal hujja ita ce hujjar lati ma'ar rusul ita ce hujjar da ke tare da wayancan manzannin allazina amana bihim da yi imani da su wannan manzon da kace baka yadda da shi ba to irin wannan hujjar ne wayancan ma annabawan da kace ka yadda da su su ma da wannan hujjar suka zo to ashe tunda ka ƙaryata shi kamar ka ta nasu don abun nasu duk iri ɗaya ne wannan da kace ka imani da shi hujjar da ya kawo ita ce wa'yancan ma suka zo da ita an gane gabar ko? to <clears throat> fara yi farri ubainahu don haka bai kamata mutum ya raba tsakaninsu ba wani haza ya ƙulu jalla wa'ala saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa kulu amanna billahi ku karku yadda irin haka ya same ku ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ku wannan al'umma don qur'ani ya zo yanzu yana gargadin wa'anda ya tarda wa'anda suka riga suka wuce kam tilka ummatun qattalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum don haka ta riga ta tafi aikinta za a saka mata da shi kuma yanzu <clears throat> irin abin da kuka yi da shi za a saka mu <clears throat> don haka ku yi hattara ya ku wannan al'umma ƙulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma'un zila ilaina mun yi imani da abunda aka saukar da shi zuwa gare mu an saukar mana da alqur'ani ma unzila ila ibrahima da abinda aka saukar wa ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab da jikokin su duk annabawa mun riga mun yi imani da abinda suka zo da shi ma utiya musa wa isa mun kuma yarda da abinda aka baiwa annabi musa da isa kaga ba yahude baya da hanyar da zai zagi musulmi ya kwana lafiya kana zagin musulmi ka ki annabinka haka kirista ba dama ya kushe musulmi don musulmi ya yi imani da annabi isa kuma shi yake bi ya amince da abun da ya zo da shi ya yi imani da littafinsa na linjila ya yi imani da annabcin annabi isa inda aka rabu kukun yi ƙari kun kauce kun ce ɗan Allah ne mu mun ce bawan Allah ne kawai wannan kuma ba faɗin Allah muka ƙi ba ba faɗin annabi isa muka ƙi ba faɗin ku muka ƙi kuma Allah ne ya fara ta ku ce ƙarya kuke yi shi bawan na ne ba ɗana ba don haka mu mun yarda da annabi isa mun yarda da littafin annabi isa namu ne kud da kud Allah kuma ya ce mu yadda da shi idan da ɗaya daga cikin musulmai zai kushe annabi isa da ba musulmi ba ne kafiri ne haka kuma idan da wani zai kushe annabi musa to da kafiri ne ba musulmi ba ne ina fata ana ganewa wa ma'utiya musa wa isa wa nabi yuna min rabbihim kuma ku ce kun yi imani da duk abin da aka baiwa annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ku ce ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba kun ga inda an malam Sheikh Abdul Wahhab Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya samu wannan gaba at-tafriqu bainar rusuli kaga Allah ke la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna mu kam game da Allah gaba ɗayanmu musulmai ne kamar yadda wayancan annabawa gaba ɗayansu musulmai ne kenan duk wanda yake son wani annabi cikin annabawa to sai ya zama musulmi idan ba musulmi ka zama ba wallahi baka tare da annabi isa idan ba musulmi ka zama ba baka tare da annabi musa domin su musulmai ne kuma akan musulunci suka kira kuma hatta al'ana ko yanzu duk yanda ka rike wani abu baka kana ta kambama shi kana ta ɗaukaka shi babu kamar ka ce musulunci domin musulunci shine sunan da yafi kowane suna girma a gunka kana baro kafurci ne ake cewa ka zama musulmi ka musulunta zo ka musulunta zan je in musulunta to don haka yaushe za ka ɗora wa kanka sunan da ya fi musulunci a ni ɗan kaza ne a mu kaza muke a mu ɗan kaza ne wannan duka hanya ce ta raba kan al'umma illa iyaka jaddada imaninka don ka tabbata mumini na gaske a cikin musuluncinka kawai wa nahanu lahu muslimuna Allah ya ce amanar rasulu wannan manzon nawa ya yi imani <coughs> waye ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani bi ma'un zilailai da abunda aka saukar masa min rabbi daga wajen ubangijinsa wal mu'minun haka nan mu'minai <coughs> su ma sun yi imani kullum, dukkaninsu kowanne amana ya yi imani billahi ya yarda da Allah don haka duk abin da Allah ya aiko ya ce shi ya turo kaga ba dama ka karyata tun da ka yarda da Allah wa mala'ikati ya kuma yarda da mala'iku babu yanda za a yi, jibrilu ya kawo abu ka ce a ah, kuskure yayi wai ya bata an ce ya kaiwa annabi Muhammad ya kaiwa Aliyu kaga rashin imani da gaskiyarsu ne eh eh ya kaiwa annabi Muhammad ya kaiwa Aliyu ya kaiwa annabi Muhammad ko na akasa to kaga wannan rashin yarda da amincin da Allah ya bai wa mala'iku ne la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ba sa sabawa Allah su abinda Allah ya ce su yi shi suke yi to babu yanda za a jibrilu ya son zuciya a tura shi wajen Aliyu kuma ya je wajen Annabi Muhammad eh sannan kuma annabawan nan kakabinsu babu wani annabi da aka yi kwata ma'ana mala'ika ya yi kuskure zamaninsa bai zo ba ya zo ya turo ya ba wani hmm. duk wanda aka ce annabi ne to Allah ne ya ce kuma mala'ikan bai bata ba duk yanda kake son kuma wani ya girma ya haɓaka ba dama ya zama kamar annabi domin Allah bai aiko wahayi zuwa gare shi ba wa bihi, kuma lallai Allah ya ce manzon Allah ya yi imani da littattafai sauran masu imani ma duk sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi haka nan manzannin Allah gaba ɗaya wannan shine muhallin shahid ɗinmu wa rusulihi imani da manzanni duka la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu ba ma rarrabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ce muna yarda da annabi wani amma banda wani mun yarda da annabawa duka amma banda wani mu ba ma haka duk annabawan Allah mun yarda da su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi fal imanu bir rusuli huwa adu arkanil imani sitta imani da manzanni duka ɗaya ne daga cikin rukunnan imanin nan guda shida allati ja'at fi hadisi jibril wanda suka zo a cikin hadisin mala'ika jibrilu da ya zo ya kullo wa sahabbai suka duba ba su san shi ba kuma bai ta ba ba ya da alamar tafiya kayansa tas tas gashin kansa na kyalli ba ƙura a kafarsa ba alamar gajiya ya zo ya zauna yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi a matsayinsa na kyakkyawan balarabe kuma mala'ika jibrilu ne dai har ya zo kan gabar ka bani labarin imani yace al-imanu an tumina billahi kaza kaza har ya lissafa masa guda shida to wannan shine rukunnan imani daga ciki akwai al-imanu bir rusuli wanda ya zo a cikin hadisin jibrilu lamma sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbirni anil imani lokacin da yake tambayar sa ce ka bani labarin imani <clears throat> qala yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga a ciki ya ce wa rusulihi kenan idan har ba ka yi imani da manzannin Allah duka ba imanin ka bai cika ba don haka kai ba mumini bane wala yakfal imanu bi ba'dihim bal la budda min al imani bihim jami'an imani bai isa don kayi imani da wani kawai babban su dai shugaban su duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to ko shi kace ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma baka yarda da wani ba daga cikin annabawa to wannan imanin bai isa ba dole ka ne sai ka yi imani da kowane annabi in ku ka ware wani annabi cikin annabawa kai imani da shi to imanin ka ba zai tabbata ba ba tabbataccen imani gare ka ba don Allah ya ce mu yi imani da su kakab ɗinsu Allah muke roko. ya datar da mu ya ɗora mu akan daidai imani da manzannin Allah rukuni ne na cikar imani Allah ya ba mu nasara a da yaushe idan ana karanta littafi wanda ya dace da karantarwar annabawa wanda ya dace da karantarwar manzannin Allah kuma wanda ya dace da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zuciyarsa take da kaikai take da karkata akwai son rai sai ya ji bai so sai kaga me yasa ma ya biyo ta gun me ya kawo ni ma nan Allah sarki ya manta rannan ya je ya ji kiɗa, rannan ya je ya yi rangaji jiya ma ya shaurare wake-wake a wayarsa da ainihin na'urarsa duk bai dame shi ba sai in ana karanta hadisi sai ya ji haushi to ya za ka gaya wa annabi ranar gobe kiyama ana karanta hadisansa bakka so kuma in ana kiɗa kana jin daɗi bawan Allah don dai wani muhimmi a gunka shi ya ce maka ka ji ba komi Allah kuma ya ce maka ba kyau baka yadda ba don wani mutumin da kake girmama shi ya gyara abun kawai sai ka so shi yanzu Allah ba shi ne ya kamata ya gaya mana mu yadda ba ashe ba manzon Allah ne ya kamata ya karantar da mu mu yadda ba ashe ba hanyar annabawa ne ya kamata mu bi ba har akwai wata hanyar waɗansu bayin Allah da ya kamata mu girmama su mu kamba masu mu fi su mu bar hanyar annabawa ai babu wani mutum na farko da Allah ya fara girmamawa kamar annabi halittar ma da ya fara halittawa annabi ya fara halitta annabi adam alaihi salatu wassalam don haka kuma annabcin sai aka rufe shi da shugaban annabawan shakundun wanda kwata-kwata kuma shi ne ya game farko ya game ƙarshe annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to yaya an ce ka ƙaryata ɗaya daga cikin annabawa ma ka kafirta yaya kuma aka ce hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kana jin haushi annabi Muhammad fa wanda shi ne kwata-kwata ko annabawan in ba su yadda da shi ba su kansu za su samu tawaya su ma Allah Allah suke a ce yau ga su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana nesanta kanka da shi kana kawo abubuwan da bai karantar ba kana yaba masa kana cewa son sa kake kuma ranar tashin alkiyama ba duniya bane kamar nan inda masoya sun yawa sun taru sun wa abu gindi za a ce eh, eh haka ne haka ne wani ne ai yace ba komi alahira Allah ne alkali rannan shine alkali waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati a rannan ne zai gane layu azibu azabahu ahadun wala, yusuf, yusiku wasaqahu ahadun kaga da a duniya kuma kana ganin kamar tunda kana tare da su wane su wane su wane ai a lahira ma ba komi wallahi a rannan sai wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wanda ya tafi akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ranar da za a zo ja a rabbuka ubangijinka zai zo wal malaku tare da mala'iku saffan saffan rannan ba sojoji ba ne? ba yan sanda ba ne? ba wayansu ainihin yan banga ba ne, mala'iku ne sahu sahu ka rinka ganin su kenan kala kala a duniya ka isa ka ga mala'ika ba aljani ma a duniya ba ka yi idon ka ya shi ba sai dai ya fito maka ko a kare ko a jaki ko a ƙadangare ko a maciji sai ka gan shi amma ya fito a aljaninsa ba ka isa ka gani ba idonka bai da ƙarfi na ganin halitta aljani ma balle ganin mala'ika amma a rannan wa basaru kal yawma hadid idon rannan mai ƙarfi ne za ka ga mala'ika za ka ga aljani ga aljanu kana kallonsu zaƙa-zaƙa ga mala'iku Allah ya halicce su da irin su kuma Allah ya ƙarfafa idonka za ka gan su a rannan sun zo saffan-saffan wal malaku saffan saffan sannan kuma ga jahannama an jawo ta an jawo ta kamar yadda in ka ɗauki hoto a na'ura in kana so sai ka jawo hoto sai ka ganshi shi gashi ya girma ya zo kusa to haka za a jawo jahannaman kusa da taron da kuke waji a yau izin bi jahannama za a zo da jahannama ta ga rugugin da take kana watso ta. tana kokarin ta diba sai a watsa mata wayansu sai ta fara da su kana gudun kar a fara da kai waji a yau mai izin bi jahannama yau mai izin ya tazakkaru insanu arannan ne mutum zai tuna kash anna lahu zikira ina ma da na ji wa'azin nan da ake mini ana cewa ba abin da ya kima a duniya ta kamar in bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bi irin yanda karantarwarsa take in nisanci masa bid'a a cikin sunnarsa ina ma da na bi alqur'ani ina ma da na bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya laitani kaito zai ce kaitonsa qaddamtu li hayati ina ma da na gabatar da abun kirki alheri a rayuwata ban sai na tsaya ina ta rangaji ina ta shan kiɗa ina ta rawa ina ta shauraron alfasha ina ta rayuwa ta wai ni zan hole duniya ai tunda ina son wane na yarda da wane ai alahira zai tsaya mini zai cece ni ashe ba haka bane yau gashi na zo ban ma gansu ba su ma ta kansu suke ni ma ta kaina nake yi ina ma da qaddamtu li hayati yawma idin la azaba azabahu adun arannan gashi ashe na gane ba mai azaba kamar irin azabar Allah a duniya da na ce kar in zo in bi gaskiya a tsane ni ai ta gaba da ni ai ta zargi na shi yasa ban bi ba ashe azaba kam anan take ashe tonon asiri anan ta yake ashe wulakanci anan yake ina ma da na bi anna zikira ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yau idhil la yu'adhibu adhabahu ahadun wa la yusiqu wasaqahu ashe ba mai ɗauri irin na Allah Allah in ya ɗaure ka ba mai kunce ka wallai. ba abinda zai kunci ka sai imaninka sai tauhidin da ka je wa Allah da shi to Allah ubangiji ya taimake mu da imani da annabawan Allah da yarda da manzannin Allah da yarda da karantarwar malaman sunna da nesantar bidiyo'i da karantarwar malaman bidi'a wallahi akwai mayaudara a duniya sun haɗa kansu sun ce su ne manya-manya su ne suka sani su suka san komi kuma suna karantar da son zuciya kuma mutum bai sani ba shi kuma ya yi imani ya ɗauka haka ne Allah taimake mu da nisantar son zuciya wala yakfal imanu imani bai isa bi ba'dihim da sashen su bal labudda min al imani bihim dole ne a yi imani da su jami'an gaba ɗaya wa illa in ku ba haka ba faman kafara bi wahidin minhum duk wanda ya kafurcewa ɗaya daga cikinsu fa huwa kafirun bil jami'i ya kafurcewa duka wali ya kulu, jalla wa ala kazzabat qaumun nuhin al haka Allah ya ce qaumun nuhin mutane annabi nuhu sun ƙaryata manzanni duka amma wa zai wa suka ƙaryata annabi nuhu shi kadai amma ya kace sun karyata duka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya ɗaya aka karanta maka ka ji haushi ko ka karyata a zuci ko ka karyata da baki kamar ka karyata annabawan nan duka da Allah ya taba aikowa wa kazzabat adul mursalina adawa ma annabawa suka karyata dai duka amma ai annabi ɗaya ka tura musu da suka karyata shi aka ce to sauran ma duk sun karyata su kazzabar samudul mursalina samudawa ma aka ce sun karyata manzannin duka amma ai kwaya ɗaya aka tura musu ma annahu ma kazzabu illa nabiyahu duk da cewa ba wanda suka karyata sai annabinsu, falan ma kazzabu nabiyahum lokacin da suka karyata annabinsu kanu makazi kanu mukazzibina li jami'ir rusuli daga nan sai aka ce sun karyata sauran manzannin duka don haka mu nisanci in inkari da bijirewa ayat qur'ani akan son rai in ma ba za ka yi ba to karka karyata in ma ba za ka bi ba to karka kuskura ka karyata kar kuma ka ji haushi in ma za ka ji haushi to ya zama kanka kake jin haushi yauwa ka ji haushin kanka me yasa ne ni ban na yadda yauwa na don haka za mu takaita a wannan matsala ya kamata da da yake matsalolin ba su da tsawo wannan da na so mu abun nan amma na ga hantsi ya fara dukan na waje don haka za mu tsayar a nan daidai Allah muke fata ya ba mu ladan shi kuskure kuma fata muke yi Allah ya kai mana mu sani mu karatun da muke yana fa ba wai don ka yaba mana ba ka ce kai wannan yana kokari mm. wallahi kai daidai gaskiya ne o oh, in ka ga dama ma ka ce ƙarya ne wannan ba mu ka karyata ba don mu aya muke aiki da ita da hadisi muke aiki da maganganun sahabban manzon Allah in ka karyata ba mu ka karyata ba kuma mu ba mu ce maka aqidar mu kungiya kaza bane aqidar mu dariqa kaza bane A'a muka ce musulunci sunnar manzo Allah littafin Allah alkitabu was sunna muka ce don haka baka da hanyar da zaka zage mu mu he dai ka zagi abinda muka bi abinda muka bi kuma shine wanda Allah ya umurce mu mu bi wa nahnu lahu muslimuna ko don haka mu mun riga mun riki musulunci karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dariƙar mu Muhammadiyya Allah ya taimake mu don haka kaga baka da makusar da zaka kushe mana yau idan ka zo ka zauna gabana kana zagin izala wallahi ka yi aikin banza don ni ba ita nake wa aiki ba in ka zo kana zagin shi'a ka yi aikin banza don ba shi'a nake wa aiki ba in ka zo kana zagin bijaniya ka yi aikin banza ba ita nake wa aiki ba in ka zo kana zagin kadiriya a gabana ka yi aikin banza ba ita nake wa aiki ba kana cewa musulunci to da ni kake in ka ce sunna to da ni kake don me don ni ina aiki karkashinta ko da ban samu ni na yi ba fata nake yi in yi karka ɗauka yanzu mutumin da biyu yake yi wannan iddiyayin bai da laifi wane kai sahabbai ma a lokacinsu ana yi ana kwakwasu za a ga wani ya kai yana kwaba amma yana kurakurai ba asumin da baya saba wa Allah sai annabawa manzannin Allah su ne Allah ya tsare su su ma Allah ne yake tafiyar da al'amuransu don haka kar ka ɗauka in mutum ya zo yana cewa kaza ba kyau kaza yana da kyau ka ɗauka shi ya haye kwata-kwata a shi ma yana nan yana da fafutuka ne don dolenka kana karatu wata fiɗirar kana zuwa kan da ya kaji gaba ɗaya ma da kai take kuma ba yanda ka iya dole ka faɗi wata kuma ya kaji da babanka ma take wallahi jiya ma ka ga babanka ya yi wannan ka isa ka tsallake in kai haka ka ɓoye ilimi wata kuma ya kaji da surukinka take wata kuma ya kaga ƴaƴanka ma sun yi wannan abun jiya matanka ma sun dole sai ka fara wannan shine ilimi amanar ilimi ka faɗi abu koda kai kana yi ka faɗi abu koda da babanka yana yi ka faɗi abu koda da shugabanka yana yi mai gidanka yana yi yayunka suna yi danginka suna yi ka faɗi gaskiya kawai wala kafu lawmata la'imin ba wai ka zoraci zargi ba in ka zo nan ka ce ah, ai linzami ya fi karfin bakin kaza to wallahi ba karantarwa addini ba ne to dama an ce a kai linzami a bakin kaza ne ai a bakin doki ake kaiwa to me me za ka ɗauki linzami ka tafi wajen zakara dama ba ka son gaskiya <laughs> an baka linzami an ce ka je ka sa wai ka doshi zakara wai ka rike kanka ce kai wannan linzami. ina za a sa shi a bakin kaza to da kaza ake sawa ka je gun godiya mana ka gani in ba sa ba <laughs> don Allah muke roƙo ya datar da mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana tambaya ce to na'am hmm. tsakanin idan sawu da ina ne ka'idar fashi idon sawu aka ce kar ya wuce idon sawu ba wai diddige ba in ya je diddige ya wuce idon sawu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya wuce idon sawo to wuta ne an gane ko yawa kar ya wuce idon sawo in har ma ka ce zai tsawo to kar ya wuce idon sawo eh idan zai za a so kuma ya zama sama da idon sawo ina jin su ba su fahimci tambayar ba wai wando ko kuma suturar da duk kasa ko zane ne in dai kai namiji ne wai shin zuwa diddigen ka ne ko idon sawo ina ne muka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya wuce idon sawo an gane ko sai dai in kuskure daga zarar kuma ka leka ga ya wuce kai maza maza ka jawo shi eh amma wanda ya sauka ba da manufarka ba wannan maghfurun ne domin in tajtanibu kaba'ira ma an anhu nukaffira ankum sayyi'atikum idan kuka ka ba ira da manufarku to kurakuranku ko ba istighfari Allah zai yafe muku don haka da gangan dai karka ja wandon ka ƙasa har yana taɓa ƙasa har ya wuce idon sawunka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawwa wasu ne suke tambaya ni eh to amsar kenan eh, na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am wani ne hmm. masara Eh. Eh. Eh. ina ce in ya karya zuwa ake a ɓarge ta a tsaba to idon gashi ne ciro a gasa wannan baya cikin zakka eh don matara gonar ka tanuna wanda ka ciro ka gasa abun kusa da baka baya ciki domin ana budda zakka ne Allah ce yauma hasadihi ranar da aka girbe duka to daga rannan ne kuma ba a ci sai an budda zakka in kuma aka ci ba budda zakka ba to za a biya amma don ka je ka yi tumu na gero tumu na masara wannan duka babu matsala an gane yawwa eh wa alaikum salam wa rahmatullah Ya yace to masarar da ake nomawa fa tana danya a saida don gashi to in dai ta kai nisabi za a fitar mata da zakka yawwa za a fitar mata da zakka yanda ake caccake bukkunan aje a saida su kuɗi bai ɗaya to kowane ugu goma ɗaya za cire eh kowane ɗaya ɗaya za cire kuma kar ka cire ɗaya ƙaramin yawa eh, eh na'am ba na ji abin da yake fada eh idan al-qusara aya ce kamammu suka zo muku tufaduhun sai ku fanshe su kasan sharrin yahudu kenan sai su haɗa kai da wayancan sai su zo su mamaye ƙauyen ku su ƙoƙona sai su dawo kuma su ce ga taimako eh sai a zo ana ba ku taimako a muku Yan rumfuna wai an taimaka muku ku ‘yan gudun hijira ne tausayin ku ake ji Allah sarki ya zai rike ‘yan lilafi har yana kuka kuma da sa hannunsa a ciki sharri ne wasu 'yan siyasa ma a yanzu ba yahudu ba suna haka in suka ga sun kasa samun kanku sai su tura 'yan iskansu sai su zai su yi muku barna sai su zo su yi muku taimako sai wallahi da aka yi mana kaza ba wanda ya taimaka mana kamar wani mu shi zamu zaba dama shi ya raba ku da gidajen eh mutumin banza ne shi ya tarwatsa ku dama eh to Allah muke roƙo ya datar da mu Dai dai Allah ya bamu ladan shi kuskure kuma Allah ya bai mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik a bayan addu'a da za mu yi domin kawo ƙarshen wannan darasi da muka saba yi duk safiyar asabar akwai kuma bayin Allah ‘yan uwanmu da Allah ya ba su ƙaruwa aka haifa musu ‘ya'ya. Don haka yau ne ranar bakwai ɗin aihuwar, don haka suna neman taimakon ‘yan uwa musulmi da addu'a. Fatan Allah ya sa wa'yan yara da aka haifa musu su zamanto daɗi a cikin al'ummar musulunci. su zama masoya na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam masoya na hakika. Allah ya sa su zamanto babu rabon shaiɗan da shaiɗanu a cikin rayuwarsu. Allah ya kare su daga tarkon shaiɗan da kuma shaiɗanu. Allah ya ba su ilimi mai albarka wanda zai amfana ya amfanar. Allah kuma ya ba su dukiya mai albarka wanda za ta amfana ta amfanar. idan kuma lokacin aurensu ya yi Allah ya ba su maza na gari, Allah ya sa masu bin sunna ne bayan sun bi Allah da manzonsa ya zama na kuma suna bin mazajensu Allah maɗaukacin sarki ya taimaka mana da ‘ya'ya managarta Allah ya shiryar da sauran ‘ya'yayenmu duka wannan ɗayar dai sunanta salamatu wanda aka haifa a gidan alhaji aliyu wanda unguwan nan ana yi wa gidan inkiya da mai mota e, malam aliyu ya samu jika ya sa mata suna salamatu ɗayar kuma a gidan malam dauda ita ma jika ce ya samu ɗansa malam awwal aka haifawa ita sai dai ita ban san sunan da aka sa mata ba don haka wayannan yara muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya raya mana su a cikin musulunci Allah muke roƙo kuma ya shiryar mana da sauran 'ya'yanmu da suke raye wayanda suka kangare mana mu yi ta musu addu'a Allah ya dawo mana da su a kan hanyar nan ta ta addinin musulunci Allah ya raba su da shaye-shaye Allah ya raba su da tsotse-tsotse Allah ya raba su da shaƙe-shaƙe Allah ya raba su da ɗauke-ɗauke Allah ya raba su da son zuciya Allah ya gyara mana zukatansu ya saita mana su akan gaskiya Allah muke roƙo ya baiwa iyaye baiwa da hazaƙa yanda za su rinka yi wa 'ya'yansu tarbiyya idan ka ba wa ɗanka tarbiyya ya fi ka ba shi komi mana na halawalidun waladahu min nihilin afdalu min adabin hasanin babu wata kyauta da uba zai yi wa ɗansa fiye da in ya koya masa adam mai kyau ka zo kai ta tarbiyyantar da ɗan ɗanka kan ya koyi rikon gaskiya da yin gaskiya ya fi a ce kullum in kekensa ya lalace ka saya mar sabo ka saya mar roba roba ka saya mar motar hawa ka yi masa kaza ka siyo masa gado na zamani ka cibar zamani ga falo mai kyau abin sha mai kyau komi mai kyau kana masa gata ɗinki kala kala ba kamar ladabi mai kyau ka koya masa tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu kamar haka Allah ya bawa iyaye baiwar yi wa mu tarbiya Allah ya taimake mu da haka Allah ya shiryar da iyayen mu mata wajen taimaka mana wajen yi wa ƴaƴa tarbiya domin idan baka yi da dacen uwa ba to zai yi wahala tarbiyar ka kai kaɗe mai yawan fita ta amfanar Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati mu yi addu'ar tashi daga ainihin wannan darasi tare da addu'ar wannan ainihin ‘ya'ya. Don haka za mu haɗa su addu'a guda wanda muke gayawa shi guda ne, shi ne Allah ya sani. Don haka Allah ya taimake mu, Allah ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa. Wayannan yara kuma addu'ar da muka yi abin da muka roƙa musu Allah ya sa ya tambata gare su. Haka nan iyayensu haka nan kuma sauran ‘yan uwa musulmai duka. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, Allah ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisantatta, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهد أولادنا واهدهم سبل السلام اللهم فقههم في الدين وعلمهم التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أبدل إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن تجعل حب إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اجعل حب إخواننا المسلمين في قلوبنا اللهم اجعل حب إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكرم الله يكرم الله يحيي Thank you.